An gabatar da wasu matasa guda biyu ‘yan shekaru goma sha takwas takwas a gaban wata kotu da ke garin Kwantagora ta jihar Niger bisa tuhumar ɗibgama wata yarinya ‘yar shekaru sha hudu ƙwayoyin bugarwa sannan suka yi mata fyaɗe a garin na Kwantagora. Lauyan gwamnatin jihar Niger wanda ya gabatar da ƙarar wato barista Abubakar Suleiman ya shaidawa alƙalin kotun cewa suna tuhumar Ahmad Zakari da baiwa yarinyar ƙwayar bugarwa sannan ya yi mata fyaɗe, shi kuma ɗayan wato Rufa'i Umar ya taimaka ta hanyar bayar da ɗaki domin yin ɓarnar. Al'amarin da ya saba wa sashi na 283 na Penal Code da kuma sashi na 85 na Criminal Code, to amma a nasu gefen matasan sun shaidawa alƙalin cewa ba su san da wannan batu ba, a saboda haka ba su amsa laifinsu ba, A kan haka ne dai lauyan gwamnati ya ce kotun ta ba su lokacin da za su kawo shaidunsu. Nan take dai alƙalin kotun mai shari'a Yusuf Usman ya amince da hakan, amma saboda rashin bayyanar lauyan da ke kare waɗanda ake ƙarar, ba a bayyana ainihin ranar da za a koma zaman shari'ar ba. To bayan kammala zaman kotun dai na tuntuɓi lauyan gwamnatin wato barista Abubakar Suleiman ko suna da shaidu tunda waɗanda ake tuhumar sun musanta? To za mu gabatar da shaidunmu ko duniya ta gani cewa abin da muke zargin su da shi sun yi ɗin ne. Za mu gabatar da shaidun in ba dan ma lauyan ma bayanan da gobe ma gobe gobe za mu gabatar da shaidunmu. Shi ma dai lauyan da ya je zaman kotun a madadin ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wato FIDA a takaice, barista AM Sarkin Daji ga abin da yake cewa dangane da lamarin. Mu dai ƙungiyar FIDA mu tabbatar da an yi adalci a cikin magana shine gurinmu. Waɗanda suka aikata laifin a yi masu hukunci kwatankwacin abin da suka aikata. Ita kuma wadda aka aikata laifin a kanta a tabbatar da an ba ta ihsanin da ya dace kwatankwacin abin da aka aikata a kanta wannan shine gurin mu to amma gashi an fara wannan sauraron wannan kara su waanda ake zargi ma ba lauyan su eh, me kuke tunani akan amma kuma kotu tana da zaɓi ko ta daga har sai lauyan ya gabata ko kuma ta karanta musu wannan laifin kuma musantawa da suka yi ba shine zai bada tunanin cewa ba su aikata laifin ba hanyoyi ne na shari'a ko da ma sun ansa irin laifin da aka tume su da shi dole dole sai an gabatar da hujjoji saboda ba laifi bane na wasa eh, saboda haka babu komai za a gabatar da hujjoji hujjojin da za su tabbatar da laifin. Duk da yake dai ba a bayyana ranar ba, amma ana sa ran ci gaba da zaman shari'ar a cikin wannan mako ko kuma mako mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.